duk duniyan nan babu mai kama da ke nadiya babu hada da rana da wata da taurari <sighs> shi ke zobe ne wanda kika sanya shi a hannunki ke ce sarauniyar birnin zuciya ta nadiya nadiya wannan ita ce kaddara ta rayuwa ta gajeruwa ce duk da na kasance mafi rauni a cikin talakawa amma tabbas zan iya sadaukar da duk wani abu wanda ya kasance mallaki da ne ko da ni kai na ne din na fashi rayuwarsa ko da ne kuɗin aiki zan biya ta Allah da biki ce taimake ke mace ce na san ba za ki so rayuwar ƴar uwarki mace ta lalace ba kin san da rabuwa da miji shi ɗan ba iya saurayi ne a gare ni ba mijin aure na ne abu bai zama mutuwa ba ka daina raba gumba baka matarar shi kullum tara fargaba maryar shekara ina so ki sani a ido da zuciyata ba sa ki taba zama ba kuwa ballantana har ki zo min da tsarabar da za ta zama abar bar muradi a gare ni ba kaka karyata abin da yake hakika ne me kenan so gwarzon dantse ba shi yake bukata a fagen soyayya ba gwarzon zuciya shine wanda ya amsa sunan shi cikakken gwarzo shi nake so shi zan ci gaba da su, har zuwa lokacin da so zai min amfani wai da mai umar ya fi hamza ne uniform to in dai uniform ne in na ga dama a gobe zan iya sa guda dubu a jiki amaryar shekara amaryar shekara na rasa mijina na rasa gidana na rasa farin ciki na tabbas na gana dama da tashin hankali na tare da ke kamar yadda na gani a fuskar umar matukar ina raye cikin koshin lafiya wallahi tallahi ba za ki auri wannan matsiyacin yaran ba bai kamata ba malam da arziki da tsiya duk na Allah ne ka dinga aibata wannan yaron bai kamata ba wallahi yanzu umma kin amince tun ina ai karama ta a fara kirga mun aure idan muka zuba ma Umar ido rayuwarsa za ta lalace idan kuma hakan ta faru ba iya asarar Amira bace har da ke Anisa ba a halarci so don zaman lafiya kadai ba ya zama wajibi ka shirya kalubalensa na fi da da tsammani ta haka zan ci gaba da zama a nan gurin har zuwa lokacin da wadi ke da suke dan Allah ki hakuri kada ki kori masoyin da baki da kamar sa ban da komai ban da kowa na diya sai ke da kuma tarin tarihin soyayya ki bani kwana uku kacal zan tabbatar miki da cewa umar na ne ni daya ai ko goma ta lalace ta fi biyar albarka wallahi komin nacinki baki isa ki samu umar ƙaryar shekara daure ka riki hadani daure ka riki ni.